لترين من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da maimaita godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan babban ɗakin taro na resource center da ke nan garin gombe fadar jihar gombe ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci lakca ta musamman da wannan kungiya mai albarka ta nisa'us sunna ta shirya domin faɗakarwa ga 'yan uwa da iyaye mata ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka ita wannan ƙungiya ta nisa'us sunna Allah ya sa mata albarka wato abin da yake faruwa ƙungiyar izala daga kafa ta zuwa yanzu samu lokaci da ya kai shekara arba'in hada dan wani abu shekara arba'in hada dan ƙari daga kafa ƙungiyar izala zuwa yau amma tsawon waɗannan shekaru arba'in sai zama ƙungiyar ta fuskar da'awa tana da ɓangare guda ɗaya ne shine ɓangare na maza su mata ba a yi musu wani tsari da za su iya ba da gudunmuwa a harkar da'awa da gwagwarmaya ta addini ba na'am tana yi wa a wancan lokacin babu bukatar haka saboda da mu da matan ba mu yawa haka ba amma yanzu an yi wa'azi suna ta cika ƙasa duk garin da za ka je a najeriya in dai akwai musulmi a garin to akwai ɗan izala a garin ba za ku san yadda izala ta yi ƙarfi ba sai kamar mu da muke zagaye ƙasa muke ganin abubuwan da ke faruwa sannan aka samu wasu munanan aƙidoji da ake zagayawa da su ana ƙara ɓatar da mata musamman bakar aƙida na ta shiya. su ba zaune suke ba mata suna nan sun bazama domin cusa shi'a a gidajen ahalin suna kuma mace tana da daman isa inda mace yarwarta take wannan yasa abin yake da hatsari kwarai da gaske sun tana tarko iri-iri da za su kama mata saboda duk abin da mata suka karba to wannan abin ka ga yayi na so ya mamaye al'umma gaba daya yanzu idan kika je garin Kaduna duk keke da kika ga rubuta wa bai'a bai'a na daya bai'a na biyu bai'a ta uku bai'a ta hudu to na shi'a ne da idona na ga bai'a 900 da wani abu wannan ya nuna sama da keke nafe nasu ne kuma duk waɗanda ke tuka waɗannan keke na din babban abin da aka ɗora musu shine in ya ɗauko mace ya san yadda zai cusa mata shi a kamin ya sauke ta shi yasa da ke shiga cikin keke ko idan sanya miki wata 'yan waka da za ta ɗau hankalinki a mahadi zai zo da gaggawa ko wata wakar begen ma. akwai wacce ba ta son fadima a cikin ku yar wace ce yar annabi muhammad amma shi munafiki da wannan zai yi amfani kamin ki an kare cuso miki wani bala'i ke kin ji an sa kaset ana yi wa fadima bege iya nan tunanin ki ya tsaya shi kuma yana kallon ki tamiro miro ga kin fara gyada kai to ya gane kin fara shigowa ana kin fi kowa ado sayyida fadima da ke annabiyu kya gama lafiya ke zai sai girgiza kai kina lafiya to sai fara magana to Allah ya sa da mu za a kai kayan na na fadima a aljanna ki ce amin amin amin ke babu abin da yake bani haushi Inna ta ne da sai na abubakar suka kwace mata gona baiwar allah nan ba irin kukan da bata yi ba amma gonan nan aka hana ta kuma abubakar da umar ne suka tsaya tsaye wadda kakar a bata sai ki ji kin fara tsanan abubakar kin fara tsanan wa kin fara tsanan umar sun tana da matasa teloli da ke mata dinki sun gano cewa ku mata yanzu ba kwa san ba mata yan wanku dinki kun ki san ba tela namiji ɗinki. yanzu ɗinkin mata telori maza sun kwace ba mata ne ke ɗinkin mata ba su ke ɗinkin mata to bisa wannan sun ɗabi yara da yawa sun koya musu ɗinkin mata an tura su sun kware yadda in kin zo kawo ɗinki idan yanzu kalle ke ga wata sakara sakara shi aka suna bata ratsa ki ba kamin ki bar wurin sai ya same da zai cusa miki shi'a sun ɗabi mata an musu tirenin na kitso da kunshi da lalle da gyaran jiki da halawa da wacece wacece inda ake yi wa amare da sauran mata yadda duk yadda aka yi wata ran zaki je nan ma sun ɗana tarko yadda za a kama ki a cusa miki shi'a sun ɗau matasa masu sai da kayayyaki da mata ke amfani da su irin warwaro da ɗan kunne da waye da kayan shafe-shafe nan ma 'yan shi'a suna nan sun ba zama a nan duk dai neman hanyar da sai an mai da matanmu da 'ya'yanmu sun zama 'yan shi'a sai an koya musu zinar mutu'a da sauran iskancin da ake kokarin a daura su a kansa a irin wannan yanayi idan aka ce maza mu kadai ne masu yin wa'azi za a ci mu da yaki kamin mu ankara akwai bukatun a ce a cikin ku mata an samu wata kungiya ta mata masu da'awa wanda kuna nan cikin gidaje kuna nan a makarantu kuna nan a ko'ina duk inda kuka burbudin shi'a za ku haska da tocin mai cin batir takwas domin a gane mai ke faruwa a wurin wannan yana daga cikin dalilan da ya sa muka ga ya zama wajibi a kirkiro kungiya ta mai, ta nisa'us sunna bayan wannan akwai banna da ake yi da yawa da mata su ya kamata su tashi tsaye su yaƙi wannan bannar yanzu idan aka zo ana maganar kwastomomi masu zuwa gidan bokaye in kun kasa kashi ɗari kashi saba'in Allah ya da suwa ne ne mata ne yanzu da bakon boka shahararren ya zo gwamben nan sai ka rasa yadda za aka yi a cikin kwana uku kowace mata tana da labari suna nan mugaye suna ta halakar da matan al'umma suna ta haifar mana da bala'i da fasadi a cikin al'umma na'am mata abin ya shafe su kai tsaye akwai bukukuwa yanzu da shigo shigo na fitsara da shegantaka idan aka ce an yi aure an yi biki a tsaya a yi ta tsokanar Allah sai an fusatar da Ubangiji akwai wanda na gani wai biki ne ake yi wai amaryar za ta fito ta yi rawa da uban ango ba fa da ango ba wai yanzu amarya ta yi rawa da ango a gaban jama'a ana ihu wannan iskancin ma yanzu iskancin yan aji ne ne yanzu a ko inda suka wuce na suka aji shida ita amaryar da wa za ta yi rawa da uban ango shi kuma ango da wa zai yi rawa da uwar amarya kaga uwar amarya tsofai tsofai ba tsoron Allah an share mata fili an sa mata kiɗa kamar an jona mata wani standby generator tana ɗiban rawa tana juyi tana wani ɗebo kwana tana wani ƙasa-ƙasa tana wani zaba-zaba wai rawa take tare da wa tare da ango can kuma gefe ga wani tsohon kiriminal shi uban shi kuma yana rawa da me yana rawa da matar ɗansa wannan lalacewa da mai taikama. wai yanzu wannan shine menene shine wayewa shine burgewa duk yadda zamu yi wa maza wa'azi wannan bukukuwan mata ku ne abin ya fi shafa akwai bukatun a samu masu da'awa a cikin ku da za su yaƙe irin wa'yannan fitsara idan ba a samu wannan ba duk yadda muke bukatun a samu nasara ba za a samu nasara ba za a yi sati guda ana saba wa Allah yau za a yi masters night gobe akwai bachelor's night jibi akwai barbecue ko babu kyau gata akwai arabian night citta akwai indian night kaji baka ya harau gane ko bonari wa amma wai tana yin indian night me hada ki da indian night ko wata yi kumbiya kumbiya ko anguwar ajiya ko nan tudun wada ko wani wuri wai tana arabian night ke balarabe ya ce me hada ki da arabian night yanzu iskancin ya wuce da wani hada kauyawa night ƙarya nake duk su ake wannan shekantakar mata da ke shi wai ranar kowace za ta shiga yar ƙauye rigar daban ɗan kwalin daban zanin daban a samu wani fade silifa a saka a wata kwalliya ta rashin hankali a zuwa ita iskanci wai kauyawa dai ne kullum da taka da za a yi ku je wajen buɗan kai ku ga iskancin da ake a halin yanzu da sunan me da sunan buɗan kai waye ce sai an buɗe kan ku tura ka sake bijin da mana can ya je ya buɗe kan shi waye ce sai an zo wani taro an buɗe kai akwai ranar kamu ka sa wa za a kama irin wayannan fitsara da aka kirkiro da su a bukukuwanmu na aure mu ma za mu yi ta wa'azi kawai ba zai gamsar ba sai an samu suwa sai an samu mata kun tashi tsaye kun yi da'awa wannan ne dalilin da ya sa ƙungiyar izala a mataki na ƙasa muka zauna muka ce za mu ƙirƙiro nisa'us sunna wanda za ta zama kaman fiffike ne na ɓangaren mata a ƙarƙashin ƙungiyar izala a kowace jiha kuma ita nisa'us sunnan tana ƙarƙashin ƙungiyar izala domin mata ba za a bar su sakaka ba dole sai an sa ido idan za su fada kuskure a gyara musu da haka da haka saboda bakon abu ne da ba su saba da shi wajen tarbiya irin ta jagoranci ba to za a ga da za a rinka dora su akan turba yadda in Allah ya taimake mu aka tura aka tura a samu nasara wannan ya sa muka fara kafawa a jihar Kaduna kuma ta kafi ta yi ƙarfi kwarai da gaske idan nisa'u sunna za ta yi taro a jihar Kaduna last taro da muka kira abin zai ba ku tsoro tun da na duniya ba taba ganin taron mata irin ranar ba za ku ɗauka sallar idi ake yi ta mata mata suna bata ana cigiya da lasifika mace ta bata a cikin taro bayan an kaddamar da na kaduna muka je jihar shugaban kungiyar izana na ƙasa shek abdullahi balalau jihar adamawa aka kaddamar bayan kaddamar aka kaddamar a jihar bauchi bayan kaddamar a jihar bauchi shugaba ya sake tura ni na tafi jihar zamfara na je muka kaddamar a can sannan shugaba ya sake tura ni muka tafi jihar jigawa muka kaddamar a can satin da muka kaddamar a satin wani bawan Allah ya saya musu mota ta da'awa a satin da muka kaddamar da ita nan ma yin Allah ya da sai mun saba muku mota ta da'awa da yadda Allah mota ta da'awa sai mun saba muku mota ta da'awa wacce za ta shiga kowane lungu da sako duk inda za ku je wa'azi ko da'awa motar ku ce da nisa'u sunna a rubuce ku je kuma ku isar da sakon Allah daga nan aka ci gaba har aka kaddamar da jihar Gombe nisa'u suna ta jihar gombe ta shi kowace nisa'u suna gata a najeriya gombe a nan ne muke da mataimakin shugaban izala na ƙasa gaba daya shan usman isa ta yawa gombe a nan jihar gombe nan muke da babban sakataren izala na najeriya gaba daya kabiru gombe a gombe a nan gombe a nan muke da darata social media na kungiyar izala ta kasa gaba daya ibrahim babu suleiman gombe ku faɗa min wace jiha take da manyan jami'an kungiya irin wannan adin najeriya jihar adamawa in kaɗai bai shugaban kungiya na kasa da allah ya ba su wani ofis suke da shi a manyan ofis na national jihar kaduna da nake yabawa in banda daraktan agaji na kasa da allah ya ba su a manyan ofis na national mai suke da shi so izalar najeriya kusan karfinta gaba da a ina ne a gombe saboda haka duk abin da za a yi a wani wuri a gombe sai mun ninka haka in allah madaukin sarki ya amince wannan ne yasa lokacin da aka zo za a yi za a ainihin kafa shugabanci na Nisawu sunna da kaina na je na samu shan usman isa taliyawa na ce a cikin matanka muke so ka bamu guda ɗaya ta zama shugaban Nisawu sunna ya ce mata na kuwa na ce kwarai da gaske ya ce saboda mai na domin in mata kace shugabar nisa'u suna, ba ta isa bayan mun gaba taron nisa'u suna kuma a ganta tana rawa a gidan biki ba ko ta isa ko ba don Allah ba ko don ta kare mutuncin ka kai za ta nutsu ba za ta shiga shirme ba amma idan muka je muka ɗauko wata ba irin wannan ba sai mun zo gaba ɗaya an gama nisa'u sunna sunna sunna sai ka ji ta can wajen kamun ango tana ɗiban rawa tana sama-sama tana ƙasa-ƙasa sunan da aka karanta an rushe ta ko ba a rushe ta ba an rushe sunan da aka karanta wannan shine bambanci tsakanin ƙungiyar nisa'us sunna da sauran ƙungiyoyi na musulunci mu mun ce nisa'us sunna wannan kalma ta sunna da ke cikin filin da ke cikin sunan to duk wacce take memba tamu mu dole ta bi sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ki je ki kwashi a sannan kuma ki fado mana da a sunna ba ki ce yi to ai mu koyi na muna nan can ma da mu nan ma da mu ƙarya kike yi nan babu ba sani ba ko kun gane karatu ita kungiya ce ta wa kungiya ce ta sunna ta nisa'u sunna kuma in Allah ya yarda duk gudunmawar da zamu ba ku da goyon bayan da zamu ba ku kungiyar ta tsaya da kafafunta za ta tsaya da kafafunta in Allah ya yarda gata na biyu da kuke da shi shi ne da muka samu Sheikh Usman Isa Taliyawa dattijo mai albarka ya zama uba ga kungiyar wannan ba karamin ne ba ba karamin gata ba ne. na san za ku sha wahala da shi mu ba haka muka ci ba sai daga baya muka gane ashe tarbiyya yake babu kar ku kan ku kada aka fara mu ma sai da muka yi me mu ma sai da muka ci bakar wuya sai da muka girma muka hankali sai muka gane ashe ya ƙara rayuwarsa ne yana kokarin ya tattale mu ya zamu mu zama mutanen kwarai nan gaba ya zamu mu zama shugabanni ya zamu processing qualities na shugabanci yadda zamu iya jagoranta al'umma yau an wayi gari ba ran da zamu yi wa Allah sujada ba mu roki Allah ya masa albarka ya saka masa da alkhairi ba saboda haka kuma tarbiyyar nan haka za a tsaya a ga cewa an baku ita in Allah madaukin sarki ya amince nan gaba za ku fahimci alkhairai da ke cikin wannan tarbiyya da yake kokarin ya baku Allah ya saka da alkhairi bayan wannan da ba mu sa ido sosai akan mai insa suna take yi ba in Allah ya yarda daga wannan program da muka yi yau kamar sabon shafi ne muka bude na mu tabbatar da cewa wannan kungiya ta tsaya da kafafunta ta yi aikin da ya kamata ya yi cikin kwana kaɗan kuka kira taro ku kalli yadda hol ɗin nan ya cika da waje da ko'ina mata ne a tsatsaye wannan ba ku ga komi ba muna so taro da za ku kira nan gaba aƙalla mata da basu ba basu gaza dubu ashirin ba su bayyana a taron muna so in Allah ya da cikin takaitaccen lokaci duk wani gida a garin gombe ko shi mai gidan yana bidiya to yin Allah da sai mun kwato matar gidan ta koma sunna ba wai magana ce ta kuje ku shanta ke a cikin gida ku ta shan shayi ba a harkar nisa'u sunna harka ce da za ku tashi ku yi aiki ku yi gwagwarmaya kowane gida ku shigar da sunna ko ina ba na mantawa da abin da ya faru a jihar katsina akwai wani sarki ya tsani kungiyar izala saboda yadda da tsarin izala an faɗi kalmar izala sai yanzu zai yi amai saboda kawai baya san me baya san izala kun san me yake faruwa a shewar gida ta shiga izala bai sani ba kawai sai ga uwar gida da hijabi irin hijabin da baiwar Allah da ta saka daga sama har ƙasa ai yana gani kuma hankalin ya tashi hajiya ta ce menene mai martaba ya na ganki da hijabi haka ta ce to menene matsala an sa hijabi Ba ki ma san matsala ba sai ka ce yar izala ta ce to dama yar waye ni yanzu makarantar izala ma zan shiga sarki sai fashe da kuka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amana rasulu bima unzila yanzu hajiya ina cikin rufin asiri ba wacce za ta tona mun asiri sai ke ta gidan nan ba dan izala hajiya ta ce dakata mai martaba ba ni kada ce izala gidan nan ba in ka matsa mun lamba sai in faɗi sauran ban ta ke akwai wani ce kwarai wa ta ce hada ali kun san wane ne ali babban dan sarki in yau Allah ya karbi mai martaba shi zai zama sarki ashe har kujerar ma sunna ta kwace bai sani ba sarki hankalin sai ya tashi ya ce ali ali ali ya ce Allah ya kara maka nasara ya taho a guje wai da gaske kai ma ka zama dan izala ya ce haba mai martaba ba wani abu ne izalan nan ba fa a karanta qur'ani da hadisi ya aiki da shi shi ake cewa izala sarki ya ta tabbata ta tabbata ta tabbata kenan shi sarki shi kansa ya yi da mai sarki ya ce to sai na gano yan zanen gidan na hajji ya koma daga can shi ya koma gefe ce sai an yi tinke duk wanda ya ce sunna to ya tafi wajen hajiya wani gargajiya to da gargajiya ya taho jina kun san me ya faru gaba ɗaya gidan wajen hajiya kai ko ɗaya bai zo wajen shi ba akwai wani ɗansa ƙarami ana ce masa muhammadu muhammadu zai wajen hajiya sai sarki ya rike hannunsa sun shaku da sarki sosai yaro ne karami yana haba muhammadu nawa karka tafi ka bar ni mana kai ka muhammadu ya kwashi hannunsa ya ce sarki mai martaba sunna sunna sunna wannan ne abin da muke so muga sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta mamaye ko ina wannan banna da ake ta yi a cikin ƙasa musamman a mata in an zo wajen bukukuwan suna sai an yi bidiyo inda ba san kansu ba sai an saba wa Allah sai an fusatar da ubangiji in an zo aure a fusatar da Allah a fusatar da ubangiji mai gida yana ta kokarin ya zai hada kan matansa suna nan sun ba zama cikin bokaye irin wayannan fasari da wannan banna aikin ku ne nisa'us sunna muga kun kawo gyara a cikin gidaje muga gidajen mu sun koma sun zauna lafiya cikin biyayya ga Allah da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. To ku saurara ku ci, ita mace babban aikinta primary responsibility nata a wannan duniya abu biyu ne, tarbiyya da karantarwa. Shi yasa muka ce wannan su ne manyan aikinku. in na ce karantarwa da'awa da wa'azi duk yana ƙarƙashin karantarwa a buɗe aji a ilmantar duka yana ciki in na ce tarbiyya ya za mu tarbiyyanci 'ya'yanmu su taso a kan hanyar Allah ba su taso lalatattu ba wannan aikin akan wa yake wannan aikin akan mata yake kar ɗauka yanzu ne mata suka fara wa'azi yanzu mana shek abin nan malama zainab ya eh, shek jafar an buɗe mata tafsiri na nisa sunna a garin kano sai gashi kamar ƙasa za ta tashi wai ya za a yi mace ta yi tafsiri ya za a yi mace ta yi mai? ta yi tafsiri ku ji wata shegantaka ku shiga facebook ku shiga kan yanar gizo ku ga yadda mata suka koma a najeriya 'yan tiktok ku je ku ga irin fitsara da ɓannar da ake aikatawa yau 'ya'yan musulmai gaba ɗaya sun zama 'yan rawa da matar aure da budurwa da bazawara da uwar da 'yar kowa aikin ta kawai da liya ta samu kiɗan wani mawaƙi ta saka a tiktok tana tikarwa tana kwaikwaya ba abin da yake faruwa ba kenan duk inda kuka shiga abin da yake faruwa kenan wai ba a yi mamaki ya ake mata suka lalace a nan ba wai sai mace za ta karantar da ƙur'ani da sunnar manzan Allah sallah ta su ba al'umma tarbiyya wai nan ne baƙon abu wai ya aka ake yin wannan ga kula fa'ur rashidunan mata nan yau idan aka ce za a biki mawaƙi za a je a ɗauko daga Kano na san mawaƙin da yau in za a ɗauko shi da za a je masa kamin ya zo shi da naira miliyan biyu ba magana mai za a sallame shi ba haka kuma za a ɗauko shi ya zo yana waƙa matan aure ana ta fiƙa rawa wannan shine alamun wadata wai duk wannan fitsarar wai bata ɗauki hankalin mutane ba wai abin da ya dame su ya zai a ce ga mace tana tasiri aya ce ba ta fassarawa daidai a an yi ta fassarawa daidai to amma dan me za ta yi ta mace ce ban gane ba Wa ya gaya muku mata ba sa wazi Wa ya muku mata ba sa dawa ku je ku duba mata a zamanin annabi muhammad ku je ku ga gwagwarmayar da suke ta fuskar dawa ku je ku karanta tarihin ummu aiman idan kafiri a makka ya bar gidansa ya dawo ya samu matarsa na sallah abinda zai fara tambaya ummu aiman ta shigo gidan nan gida-gida take shiga tana musulunta da matan ƙurashawa akan wanda suka kama ta suka ce ba domin muna da mutunci da ƙabilarki ba da mun kashe ki amma za mu mai da ke zuwa ga ƙabilarki tsohon raƙumi suka samu suka ɗora ta a bayan tsohon raƙumi ba sirri da a ɗora ki a bayan tsohon raƙumi ƙara a ɗora ki a bayan tsoho tarakta kwana uku ba ta bacci ba su ba ta ruwa ta sha ba da daddare za su yi tafiya ba dama ta bacci in gari ya waye rana ta ɗaga ta yi zafi sai su ɗaure ta a tsakiyar rana su kuma su koma inuwa su kama bacci rana ta rinka dukar da tana zufa sai da ta zama dehydrated kun san me ya faru rannan suna bacci idanun a rufe ba ta gani saboda bala'in wahala da yunwa kawai sai ta ji kamar wata guga tana taba mata kai mai sanyi ta dan buɗe idanta daga wanda za ta ce ta gan guga ce ta ruwa Allah ya zuro mata daga sararin samaniya wannan guga ta zo saitin bakinta da ta kurbi ruwan kadan sai aka janye gugar bayan lokaci aka sake dawowa ta kurba aka sake janyewa da yasa ake ba ta ruwan kadan ba kwana uku ba ta sha ruwa ba in ta sha ruwa lokaci ne ta cika cikinta zai cutar da ita bayan ta sha ta koshi aka zuba mata ruwan a jikinta idan kika kalle ta sai ki dauka an daura mata da leda goma sha takwas ta warware ta murmure da aka kwarara mata ruwa ruwan sai mata garan bawul ta yi haske ta koma kamar wata yan budurwa budurwa a lokacin bayan sun farka suka ganta ga inda take jike da ruwa ga ta a daure suka ce yan renin wayo wato muna bacci kin kwace kanki kin ɗabi ruwanmu kin gama harkokinki sannan ki dawo ki ce kin daura kanki kar mu gane Allah ya kama ki ga ruwan bai bushe ba tace ba taba ruwan ku ba idan kika samu ruwa tace ubangiji na ne ya bani ku je ku duba ruwa. suka je suka duba ruwa suka ga ba taba ba suka ce ba shakka ba ruwan mu bane ubangiji ki kira daura nan ya kawo miki ruwa tace kwarai da gaske Wata bakin suka ce izan ilahuki khairu min alihatina in haka ne Allah shi ya fi allolin mu albarka mu ma gaba ɗaya mun yadda mu musulunta la ilaha illallah muhammadu rasulullah wace ce wannan ummu aiman ummu sulaimin ita ce wa abu dalha al-ansari wa aziya musulunta sadakinta take ce la ilaha illallah ne sadaki kuma la ilaha illallah da ya faɗa shine sadakin ummu sulaimin sabai suka ce ba mu taba ganin sadaki mai albarkar sadakin ta ba laqad kana sadaku al islam islam shine sadakin ta mata suna da awatu a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda mata ke kasuwanci tun a zamanin manzon Allah tun a zamanin mata suke dawa tarbiya kuma ne babban aikin da muke bukata ku mana ya za a yi yara da ake haifowa in sun taso su zama ‘ya'ya da za su amfani al'umma su amfani islam yanzu barin tambaye ki din limaman garin nan waye haifo su mace ko namiji mace ce ta haife su limaman ɗakin kaba waye haifo su mace shugaban kasar najeriya wata haiho shi mace gwamnoninmu nan gaba ɗaya wa haifarsu mace gangarau ga wani mahaddacin ƙur'ani nan wa haifo shi mace ga wani babban liman nan zaune babban liman amma kuma wani na'ibi yake cewa shi ba dan da zama liman ya yi limancin juma'a ya yi na idi amma dai har na'ibi ne saboda tsabar sunan na'ibi ya kama shi amma ba ta haifo shi mace ce ta haifo shi to yi kina tafiya kan hanya shi ka samu dan kwaya kuma yana tafiya yana tangari shi ba wa haifo shi shi ba mace ce ta haifo shi yan boko haram ɗin nan wa haifo su mace ce ta haifo su kidnapper ɗin nan masu sace mutane suna shiga daji wa haifo su to ya aka yi galiman mace ce ta haifo shi ga kidnapper mace ne ta haifo shi ya ake wannan ya zama liman wannan ya zama kidnapper ya ake haka ya ake wannan ya zama mahaddacin qur'ani gangaran wannan ya zama dan kwaya wai dan kwaya hada da dan kwaya ce da Allah ba da tambaya nake aka ce me tambayar ka ce wai da Allah yanzu kan dare ne ko rana ne wai sakarci wai ma san dare ne ko rana bane ɗaya ɗan ƙwaya ya ce yi haƙuri da Allah ni ma ban sani ba don ni ma ba ƙore a garin wato cikin su ya fi zama ɗan ƙwaya cikakke to ya kai ga wannan mahadacin ƙur'ani mace ce ta haihuwa shi ga wannan ɗan ƙwaya mace ce ta haihuwa shi idan aka samu matsala matsalar da aka samu shi ne wannan da aka haifo shi an ba shi tarbiya wannan da aka haifo shi ko ba samu ne ba bai samu tarbiya ba matar da ta haifo wannan ta yi aikin da ya kamata wata ta haifo wannan ba ta yi aikin da ya kamata ta yi ba nan ne aka samu matsala wannan ya zama kirnafa wannan ya zama mai wa'azi wannan ya zama ɗan boko haram wannan ya zama wani shugaban al'umma mai tausaya musu wannan ya zama kaza wannan ya zama kaza ya dogara ga aikin da matan su kai ne shi yasa qur'ani mai girma ce wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbi الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصدق الآيات لقوم يشكرون يتي الخبيثات الخبيثات للخبيثين للخبيثين والخبيثون للخبيثات أها. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات نعم أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم الله مدوكي sarki yace والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي izni rabbi Allah ya mace da gona yadda gona take bada itatuwa haka mace ita kuma take bada yayaye sai Allah ce to wal baladu tayyib gona mai kyau nagartacciyar gona yakhruju nabatuhu bi izni rabbi idan aka shuka sai shukar ta tsiro ta kyau ta ba da amfanin da ake bukata da izinin ubangijinta wallazi khabusa lalatacciyar gona kuma la yakhruju illa nakida irin abin da aka shuka a can yayi kyau dan ka dauko shi ka shuka ba zai tsiro yayi kyau ba sai dai abin da ba za a rasa ba lalacewa zai saboda gonar ba ta da kyau haka mace in an ilmantar da ita an tarbiyyantar da ita sai ta ba da 'ya'yan da za su amfani duniya idan ba tarbiyyantar da ita an ilmantar da ita ba Ya'yan da za su bayar sai su zame wa duniya matsala su zame wa duniya bala'i maimakon su amfani duniya yadda lamarin yake kenan shi yasa Allah ya ce al-khabisatu nagartattun mata da al-khabisina dan nagartattun maza Allah ya yi su nagartattun maza a lokacin da za su yi aure nagartattun maza ya'yan da za su haifa duka wannan ana samun su ne da al-khabisatu lil-khabisin ladatattun mata dan lalatattun maza Allah ya yi su wal khabisuna lil khabisat lalatattun maza don lalatattun mata Allah ya yi su wat tayyibatu lit tayyibin tsarkakan mata don tsarkakan maza Allah ya yi su wat tayyibuna lit tayyibat maza Allah ya yi su domin tsarkakan mata abinda ake gwada muku an samu tsarkakakkiyar mace to ta auri tsarkakakken namiji kuma sai ta haifi tsarkakakken ɗa. in an samu lalatattar mace to ta je ta samu lalatacce dan uwanta shi baki ita baka sai haifi baki kiri shi an huta wannan ne hikimar da yasa aka ce al'ummu madrasatun iza adataha adata shi ban tsayibal araki in ka karantar da namiji ka ilmantar da shi mutum da ka karantar amma idan ka ilmantar da mace ka ilmantar da wa ka ilmantar da al'umma ne wata za ta ce ba zan iya ba wa ga miki ba za ki iya ba wa ya faɗa miki ya aka yi waɗanda ba su kai ki ba suka iya dala a najeriya mun yi shugabannin ƙasa da yawa musulmai daga gaske su tun daga irin su murtala su shehu shagari su sani abacha su janar ibrahim babangida su yar aduwa su waye har yi so kanwa janar muhammadu buhari da Allah ki je ki bincike ki ji iyayensu mata wace makaranta suka je kuna ji akwai mai digiri a cikin iyayensu kuna ji akwai mai diploma da wuya ki samu 'yan sakandare in ba ta ba ko firamare ba ta yi ba amma ta haifo shugaban kasa ta yi producing shugaban kasa ku tara farfesoshin najeriya ku nemo iyayensu mata ku ji digiri nawa suke da shi wata ko firamare ba ta yi ba amma ta yi producing farfesa idan wacce ba ta yi firamare ba ko yar firamare ko yar sakandare za ta haifo farfesa ban ga yadda za a yi ba ke kin yi firamare kin ma yi sakandare wata ma ta yi diploma wata ma ta yi nce wata ma ta yi digiri wata har tana da masas <clears throat> amma ce ba za ta yi producing farfesa ba saboda me dan me ba za ki yi abin da ba ta da bace firamare ba ce? ku je ku bi tarihin manyan malaman musulunci <clears throat> su wasu gare ne su faratin daga kan annabi mu annabi Muhammad babansa da ya raine shi tun yaushe babansa ya mutu sun yana shi mahaifiyarsa ma eh? yana karami ta mai wata raine shi halimatu sadiya wa mace ce ta raine shi mace in kalli manjan malumar musulunci wallahi mafi yawansu waɗanda iliminsu ya cika duniya mata ne suka rene su bari ba ku misali ko kaɗan daga ciki an samu wani matashi a garin madina ana ce masa farro wannan matashi Allah ya bashi arziki tun yana matashi da ya tashi zai yi aure sai ya sa a samu masa yarinya mai tarbiya. aka samu masa wata yarinya daga gida mai tarbiya ko ta ta bata tarbiya sai ya auro bayan ya aurota ta a GRA na Madina a nan ya gina katafaren gida ya zauna tare da matashi amma kun mai yake faruwa ba yi watanni da auren ba ba yi mai ba ba yi watanni da auren ba sai wani abu ya faru menene ya faru ya je masallaci sallar juma'a sai limami ya kudu ba a kan jihadi da halin da sojojin musulunci suke ciki inda aka tura su wannan matashi ga sabuwar amarya ga arziki yana zaune a GRA amma sai ga cewa shi ma zai ba da rayuwar sai je ce sojojin musulunci jihadi yana zuwa zai samu matar wace eh ke haƙuri kin ji wa'azin da aka yi a masallaci kuma ya kama hankali na saboda haka ina so ni ma zan tafi jihadi ta ce to ai wannan aikin alkhairi ne amma ban sadai ba ko ka san ina da ciki ya ce kwarai na san kina da ciki Allah ya raya miki ciki ke sauke ki lafiya ga dukiya na labari idan Allah ya sa kika haihu to ki dauki dukiyar nan ki kula da danki karshe suka yi bankwana miji ya tafi ina ya tafi jihadi ku ji matacce take karfafa masa gwiwa in ke ce jihadi da bilayin da zai ba zai yi Kusa sa abin da zai ba ku mamaki da ya tafi wata ɗaya bai dawo ba wata biyu wata shida har ta haihu ta yi suna ta sa yawar suna rabi'a ta sa wa yawar suna me ta sa mashi suna rabi'a shekara ɗaya shekara biyu mijin nan bai dawo ba sai da yi shekara ashirin tsawon shekara ashirin ɗin da tana zaune tana jiran mijinta ta ƙi ta kashe aurenta tana jiran Allah ya dawo da shi da Allah mata nawa ne za su iya jiran mijinsu shekara uku ba su da yawa shekara nawa shekara uku wata za ta zo ta same ta da ce takara kina nan kina zaman banza ya yi take shi wata kina ta yi da je ba ya yi amarya sai kina da dudu sakarai bude da baki baki sa abin da yake faruwa ba in zaki tattare na ke naki ki kara gaba ki tattara ki kara gaba namiji buhun barkono namiji buhun kaikai namiji buhun kaya namiji barbaran hankaka da ke rike shi ba zaki mutu malaria ba za ta rabu ki sai ta yi convince ɗin shekara ashirin bayan shekara ashirin ka gombe kai shekara ashirin ka dawo za a gane kumbiya kumbiya da tambaya da kyar ya gane anguwarsa da daddare har ya gano gidansa yana zuwa ya shiga cikin gida kan doki baka da hankali matashin ya ce karfin eh, hali barawo da sallama ka shigo gidana sannan ka ce kana tuhumata kame ka ankara wannan soja ya dirko daga kan doki suka rukume da kokowa da wannan mataki matar tana cikin daki ta rinka jin ƙara kamar dokuna na su kowa a gidan manyan jarumai guda biyu suna karawa ta fito a guje leƙawa wadda za ta yi kun san mai ta ga sai ta ga ashe mijinta ne dawo buɗan bakin da ta ce ya rabi'a innahu abuk ya kai rabi'a da babanka kake kokowa rabi'a ya ce babana ta ce babanka ne wannan mutum ya ce ɗana ta ce ɗanka ne da kamar cikinsa to yanzu kuwa ta canja saro ta koma rungumar juna da fashewa da kuka bayan gama rabi'a ya wuce ɗakinsa shi kuma shiga ɗakin wa ɗakin matarsa ya kwana yana ba ta labarin gwagwarmaya da hatsarurruka da ya shiga Allah ya tsallakar da shi cikin tarin da suke yi yake cewa dukiyar da bar miki ya kika da ita ta ce karka damu Allah ya kai mu gobe zan maka bayani to yanzu an kira sallar asuba kira na farko an kira sallar asuba kira na biyu wannan bawan Allah ya ce wa matar to ki ta dora biya mu tafi masallaci mata ta kalle ta ce rabi'a ai shi tun kiran sallar farko yana masallaci zuciyarsa ta cika da farin ciki da wannan uwa ta yi aikinta ko bata yi aikinta ba ta karbiyanci dan kan sallah kiran sallah farko shi yana masallaci dan ya riga shi tafiya ce alhamdulillah Allah ya miki albarka yi alwala yanzu ya je masallaci an yi sallah sai ga wani abu da ya ba shi mamaki ya sa shi kuka da zubar da hawaye sai ga wani matashi alkyabba da rauni a kansa yana zaune a cikin masallaci duk manyan malaman madina suna kewaye da shi shine malamin su wannan matashi duk manyan malaman da ya sani a madina idan masu daukan qur'ani sun gaba masu tafsiri su dauka in masu tafsiri sun gaba masu adabi in sun gaba masu hadisi su dauka in sun gaba masu usul tun da ya zo duniya bai taba ganin dan adam da yake sarrafa ilimi harshen sai da ya ga dama kamar wannan matashi ba sai yake cewa na kusa da shi madina ta canja yaushe madina ta samu irin wa'annan yara ƙanana manyan malamai sai mutum ya ce amma kai bako ne a garin nan ya ce ito eh ni dai ba bako ba ne kuma zan ce bako ba a da kake nubi. ya ce dan gari ne ne amma dai rabona da garin yau shekara ashirin sai je da daddare na shigo sai ce shi yasa kake tambaya wannan malamin shi ma bai wuce shekara ashirin a duniya ba bai wuce shekara nawa ashirin a duniya ba ya ce da Allah ya sunan shi sai ce sunansa a ra'ayi ya ce a ra'ayi ban saba jin suna irin wannan ba na san Laraba na sa yayansu suna rabi'a amma a ra'ayi abin ya zo da wani sabon salo wai bahaushe ya ce wai kiran sallah da usul ai ku ga samu sabon salo sai yake ce masa shi ma wannan malamin sunansa rabi'a an ƙara masa kalma a ra'ayi saboda in ya ba da fatawa duk malaman madina sukan sauka daga kan fatawarsu su dawo kan ra'ayin shi shi yasa ake ce masa rabi'atul ra'ayi wannan mutumi da kuka ya baro masallaci yana zuwa gida labarin da ya fara ba matar kenan kin ji kin ji abin da na gani a madina madina ta canja haske ya shigo madina sai ta ce ka tambayi sunan malamin ya ce ina eh, tambaya an ce sunan sarbiyatul ra'ayi. ta ce to ɗanka ne da kuka yi kokowa da shi jiya da daddare yanzu ɗana ne kika tsaya kika yi tsibirin da share zama babban malami haka kusa abin da zai baku mamaki hatta imamu malik ɗan anas wanda ake masa kirari ya abal jawab falayura jau haibatan Wasa'ilu, na wakisul azkani imamu malik ne za ka masa fatawa ya ce ka maimaita fatawar ka gagara maimaitawa saboda kurkini na ilimin imamu malik idan kana masa fatawa ba ka iya haɗa ido da shi masu tambaya kowa ya san da kai kasa har imamu malik yana cikin almajiran wannan yaro yana cikin ɗaliban rabi'atun turai wata tirenin nasa mace an tafi an batta da cikin ta haihuwa shi singili haddadili ta kyankyashe irin wannan shehun malami kuma ko sakandare ba ta ba balle ta diploma in za ta kyankyaso mana irin wannan malami don me ke ba za ki kyankyaso mana wanda ya fi shi ba don me saboda mai waye ku saurara ku ci a bangaren hadisi littafin da fi kowane inganci bayan alkur'ani mai girma shine Sayyid bukhari shine me Sayyid bukhari wayar wuta Sayyid bukhari imamul bukhari imamul bukhari shi ya rubuta muhammad ibn isma'il ibinu ibrahim ibinu mugira ibinu bardisba ya rayu a bukara a nan aka haife shi kana iya cewa tana cikin ruguzajen tsohuwar tarayyar ƙasar rasha a uzbekistan tun yana ƙarami allah ya mahaifinsa rasuwa mahaifin Imamul bukhari ya mutu tun yana karami wata lura da shi uwarsa yadda waccan matar ta iya lura da ɗanta har ya kai matakin da ya kai a ranar take cewa uban ba kana tambaya na dukiyar da kamar yana da ita ba ya ce eh. ta ce to kan wannan yaron na investing maluman madina na rinka rabawa dukiyar suna ilmantar da shi har ya kai babban malami haka uban ya ce Allah ya miki albarka akwai dukiyar da ta zo da ita ta ganima ita ba ga a sake kwashewa a je a rabawa malaman wannan yaro haka imamu bukhari yana karami Allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa wata rike shi mahaifiyarsa ina ta shi shi sa ko lokacin da zai tafi aikin hajji ba ya kai shekara goma sha takwas a duniya tare da mahaifiyarsa suka tafi aikin hajji amma daga can ita ta dawo tare da ƙannansa aka bar shi shi kuma a can ya ci gaba da karatu wajen manya-manyan malaman haram kenan shi ma waye training nashi mahaifiya sai ga shi ya rubuta littafin da shi ne marja na ƙarshe a hadisi shi ne sahihul bukari imamu na shafi imamu na shafi babban malami na mazhabar shafi'iyya kun san me yake faruwa mahaifinsa ya mutu yana ƙarami wata rike shi uwarsa wata tirar ɗinsa uwarsa kun san abin da zai baku mamaki uwar sai da ta tsaya ta ga ya haddace alkur'ani yana da shekara takwas a duniya yana ɗan shekara takwas a duniya ya haddace alkur'ani mai girma izo sittin ka ji uwa wacce ta san me take daga nan ta tsaya ya ci gaba da karatu ya ci gaba da ilimi sai ga ya kana iya cewa shine wanda ya kawo sabon canji na alƙiblar ilimi musamman abin da ya shafi ilimin hadisi da ilimin usul da fiku kada iya sha kusan ɗan adam na farko a duniya da ya fara shawo ya fara yin dajiya ta wayannan ilimin buga yana yaro ƙarami ahmadu bin hanbal yana da shekara uku a duniya baban sai rasu wa ya rike shi ne shi uwansa Ahmad bin Hanbal kusa abin da zai ba ku mamaki wannan baiwar Allah sai da ta tsaya ta tabbatar da ɗanta ya haddace Qur'ani yana da shekara bakwai a duniya Ahmad bin Hanbal yana da shekara bakwai ya haddace al mai girma daga nan ci gaba da haddar hadisi kamin ya mutu sai da ya haddace hadisi miliyan daya hadisi na annabi Muhammad hadisai nawa hadisai miliyan da ya haddace wata tirenin nashi uwa ita ta tirenin nashi hafiz ibn hajar al-asqalani ibn hajar al-asqalani kun kirarin da ake masa shine al-hafiz fil hadith duk malaman hadisi idan za ka kira sunansu in ka ce hafiz sai ka faɗi sunan malamin hafiz ibn kasir hafiz ne na hadisi hafiz abu zura babban malamin hadisi ne amma idan ka ce ƙalar hafiz hafiz ya ce kai shiru ba ka faɗi suna ba to duk duniya an yi tufaƙi kana magana ne akan wa kana magana kan ibn hajar alaskalani ne shi ne wanda ya kira sunansa ba sai kawa da ka ce hafiz shi kadai ne kamar ka je kaduna a ce ina za ka ce ka ce gidan malam ba sai an tambaya ba an san gidan gumi za ka ce ƙarya nake ko ka zo manan gobe a ce wajen wa ka zo ka ce na zo in ga malam ne domin san ba kabir gobe ka zo gani ba ka zo ga shek taliyawa ne amma duk wani malami ya izala gombe za ka fada sai ka faɗi sunan shi sai ka ce malam na'ibi sai mu ce to mun gane wanda kake nufi malam isa alawi sai mu ce mun san inda ka nufa malam to mun gane amma ka ce malam kai shiru sai mu ce zo mu je mu kai ka ba sai ka fada ba to ibnu hajar al-asqalani shi kadai ke da wannan shi ya rubuta bulugul maram wanda ke hannun kuke karantawa shi yayi babban sharhi nan na Sayyid bukhari wanda ake cewa fatahul bari kun san abin da zai ba ku sha'awa yayarsa ce ta wace ce yayarsa yar uwarsa ita ta rike shi ta tarbiyyace shi ta tire da nasa har ya zama abin da ya zama in kana maganar manyan malaman sunna dole ka ambaci shekul islam ibn taimiyya shekul islam ibn taimiyya wanda duniya ahalus sunna ba ta taba ganin mutum mai kwakwalwa da basirarsa ba babu wata firka ta bidi'a da bai kara da ita ba kuma duk wacce suka kara sai ya ta one blow sabon da kai hatta ta tara da suka yi ta'addanci ya dau ko ya yi jihadi ya kara da su shekul islam ibn taymiya kun san wata rike shi tare ne shi uwarsa da aka ce ibn taymiya taymiya din sunan uwarsa ce shahararriya wajen da'awa zuwa kira ga Allah Allah ya ji tausayin ta ya ta da wanda har wannan kasar a nade ta ba za a manta da shi ba shi da shekul islam kana iya cewa ba wani fannin ilimi da shekul islam bai rubutu a kai ba suwa suka yi wannan aikin mata suka yi wannan aiki abinda muke so ke da ku kyakkyaso mana yara da za su jagoranci duniya ku yi training na yara a ɓangaren malanta su zama jagorori a ɓangaren ilimi su zama jagorori a ɓangaren shugabanci su zama jagorori tun yaro yana ƙarami ki dasa masa siffofi da ake iya zama jagora ki koya masa haƙuri ki koya masa juriya ki koya masa kyauta har ke daki bar sheta shi yana marwaci da ya dauki abu ya ki dama haka kake komi naka a banza ka zubar yaushe za ka tsina na wani abu matsiya ce kina koya wa yaro rowa wannan yaron ya girma ko ya zama mai arziki zai taimaki wani an yi asara ko ba ya asara ba wace ce wace ta jawo ki ka masa addu'a in za ki kyauta ko sadaka ki kira shi yayi gaban ki ki yi a gabansa ki ce kai ma haka za ka rinka yi in za ki ba wata kyauta yin a kusa take miƙa masa ki ce shi ya miƙa tun yana ƙarami ki fara koya masa mai ki koya masa faɗin gaskiya ko kashe shi za a yi faɗi gaskiya ki tabbatar kin dasa masa wannan a sa. ki cusa masa gaskiya koya za ya zama gaskiya zai faɗa ki koya masa riƙen amana abinda ba na ba ba zai taɓa ba ki koya masa rashin kwaɗayi bai sha'awar kayan kowa wayannan siffofin su ne siffofi da ke ba mutum kwaliti na jagoranci da shugabancin al'umma ki koya masa zumunci da sanya uwa ki koya masa yafiya in ayi abin da ba daidai na kuka sai ya rama ki ce kai hakuri ka yafe kai kuma zaka ga Allah ya daukaka ka Allah yana son masu yafiya irin waɗannan sifofin ki koya masa ki tsaya tsayi wanda kake kiga ya samu nagartaccen ilimi na addini abu na gaba kuma ki ringa masa addu'a yana da ban haushi yaro karami bai san komai ba ya dan yi shirme na yarinta ko ya dan yi banna ko wani abu wannan fitinan nan yaro jarababbe Allah ya raba mu da musibarka kai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke kin san karfin addu'a ke akan sa kuwa dabbe ba za ki ce Allah ya shirye shi ba dabbe ba za ki masa addu'a na kwarai ba dabbe ba za ki mata addu'a na kwarai ba na taba gaya muku wani dan uwa yana faɗa mata mana wata hira da aka taba yi da Sheikh Zaid an sa su Suleis babban limamin ɗakin kaba da yana karami irin yaran nan ne da ba sa jin magana uwarsa ta shirya da yafa cin abinci ta gayyato mata ƙawayenta da matan talakawa da mata masu daraja an shirya abinci iri-iri an tara a danin tebur yanzu lokaci ya yi baƙi da sun gama halarta ta ce to ku zo mu shiga mu ci abinci ana bude danin kusan me aka gani abincin nan gaba ɗaya an kifo da shi ƙasa an yi kata da abinci daga gani ba sai ta tambaya ba ta san wane ne leƙawa da za ta yi ko sai ta ganshi yana ɓoye a bayan wata kujera ya yi kata da jikinsa ai ko ta kamo shi ranar jikinsa ya gaya mashi ta daga hannu ta falle shi da mari ya fashe da kuka kun san mai ta fada sai ta ce ya Allah ka shirye shi ta ƙara daga hannu ta falle shi da bari ya ƙara sa kuka kun san ta faɗa ta ce Allahumma ja'alhu hafizan likitabi ya Allah ka sa wannan dan dawai zama mahaddicin alqur'ani mai girma ya ba ta haushi ne fa tana masa punishment amma tana masa addu'a ta ƙara falle shi da bari ya ƙara sa ihu tace Allahumma ja'alhu Imamin fil haram ya Allah kar kashe dan nan wasu sai ya zama limami a dakin Ka'aba dan labarin tambaye ku wannan addu'o'i ne sai guda uku ne da Allah bai karba ba da ce Allah ya shirye shi ya shiri ko bai shiru ba ba ma shiriwa kai ba ya zama shi ma mai dora mutane kan hanya ta kwarai da ce Allah ya sa zama mahaddacin Qur'ani ya zama ko bai zama ba yau duk inda ake sallah a duniya yake je suke jikira su zai saje wurin da ta ce Allah ya sa ya zama liman a ɗakin kaba ya zama ko bai zama ba yanzu ba ma ba limamin ɗakin kaba ba ne shi ne minista na haramai ne ministan masallatai guda biyu da kaba da masallacin manzan Allah salasalan gaba da suna karkashin ofishinsa addu'arwa a Uwa addu'a ta ƙarfi ne da shi kina da makami mai ƙarfi baki sani ba ki yi amfani da shi mana wannan yaron ki tada mana shi yadda nan gaba zai tare mana abubuwa ta yanzu wannan matar da fusata da ta falle shi da mari ta ce Allah ka sa ya zama dan shiya ta kara fal ya Allah da boko haram ta kara fal ya Allah ka sa ya zama kidnapper kuma Allah ya karba duka wai ai wannan har uwa ba sai kidnapper din she za zaki wa ɗanki addu'a ba sai kin ja qurhu lahu da farin da nasu da ayatul kursiyu ba da kin fada Allah karɓa yake da kin fada me Allah karɓa yake ba aikin da zaki wa islam da islam yake bukata kamar wannan shi muke cewa kyankyasa ana nuna mun lokaci ya yi da na baku labarin wasu yara da iyayensu mata guda biyu suka ba su training mu'az da mu'awwal to bari ku ji aikin wa an ce an kara ma minti uku ko biyar haka bari ku ji aikin wa ki gane kina da aiki yi kika zai kika bata wa kanki lokaci ga aiki ta jawura a gabanki amma ke ki mai da hankali a nan ba ba hankalin ki a nan yake ba kina nan kullum bakin ki a kumbure wai a tambar da aka sayo a wannan sallar kishiyar ki aka ba mai hoton tabarma ki aka baki mai hoton zakara billahi lazi wannan cin amana a gidan nan sauna kira mani sha sha sha ya shi kike da wannan lokaci duniya ta ci gaba yau shi kike da wannan lokacin ga asamin a gaban ki ya kike da lokacin da har wata kishiya zaki je kina rigima da ita idan kike da time ɗinta ita ba ta da lokaci ke ba baki da lokaci ne in ba ta da aikin kewa ba ki da aikin yi ne ka je ka ji kan wani abin da bai taka kara ya karya ba kwana uku hudu kwana uku hudun nan ga abu muhimmi da ya kamata ki amfani duniya ya amfani musulunci amma kina nan kina ta da baki wa ko ta zo billahi da zimana mu gidanmu ba taba ganin rashin adalci irin wannan ba yanzu maganar nake ga maka zaman miya ma in kaga an kawo gidan nan to ba ni ke da girki ba in nike da girki ba za a kawo wai ba miya ba an kawo tuba ba girgin girgir to na ji ba ke da girgin ba aka kawo ba miya sai ne ran da ba ke da ba za ka kawo za a cinye hana ki da wa aka raba aka cinye da ke aka raba aka cinye to mene ne matsala kuma watakila ma jiya yana da kuɗi ne ya sa ya siyo yau bai da shi sata kike so yi wallahi wani lokaci mata yan kuna irin burin kunan sai yanzu a yi ta mamaki in ce wanda sun sama aikin da ke gaban su kuwa da labari ya ce lokacin da muka je yakin badar muna tsaye cikin sahu inda annabi ya je mu ya ce da duba gefen na, sai na ga yaro ne karami accidentally karami ya ce sai na ji hankali na tashi na fi shi wanga wasu zaratan sojoji kusa da ni da za mu yi ɗauki ba daɗi to amma na annabi ya shi ba da mai canja Abdurrahman ibn Abi ce yana tsaye sai da yaro da ke dai gefen sai ta bani yace sai na kai da kalle shi sai ce ya am a ta'rifu Abu Jahal ya kai baffa na ka san Abu Jahil sai ji yaro mai hankali ne mai ladabi yace ya am ya kai baffa a ta'rifu Abu Jahal yace na ma'arifu yace yana ta shi me zaka ke tambaya sai yaron ce inna ummi kanat tukbiruni annahu yu'zi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa hattu nafsi idza laqituhu la yufariqu sawadi sawadahu hatta qatulahu aw kaduna. yace uwa ta tana ga min kullun Abu Jahil yana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yau na dauko takobi na shigo ba a sani ba abin da ya kawo ni kawai saboda Abu Jahil kullum wata sai ta ban labarin muguntar da yake wa annabi yau in muka haɗu da shi ko ya mutu ko in mutu amma ba za mu haɗu ko mu duka mu koma gida ba abraham bin awicin da da farin ciki a raina ashe yaron nan karami yaro ne da gari abokin tafiyar manya ya ce yana tsaye sai ɗaya yaron shi ma sai ya taba ni ya ce ya am a tarifu a ba jihar ya ba faka san abu jahil nafsu su'an irin tambayar da wancan yaro yi yace yana eh, na san shi me yasa kake tambaya yace uwata tana ga mun annabi bai da abokin gaba kamar Abu Jahil kullun cutar da manzon Allah yake sai annabi yana sallah ya je ya dauko mahaifar raquma ya zo ya juya kan manzon Allah to ta kare daga yau in dai na hadu da shi ko ya mutu ko ya mutu yace wani yaron ya sunan ka ce Mu'az kai ya sunan kai ce Mu'awwal sunansu ya yi kama amma ɗaya da ibinu abu ibinu jamu ɗaya yaron kuma mu'asina ibinu afara shi ne mu'awwal abdulhaman yana tsaye sai ga abu jahil akan ragumi ga sojojin ƙurai shawa kewaye da shi ba shi za ka iya isa inda yake amma daga can saman raƙumi ya zirbu yaminin wa shimalan da dogon mashi ya soki wancan musulmin kai ba da zaka iya zuwa inda yake Arham bin Abu sai nuna musu yace haza sahibu kuma ga wanda kuke nema nan kun san me ya faru ya arhamar rahim kan ya rufe baki yaran nan guda biyu sun yi diran miki akan Abu Jahil Mu'az ya fara isa ga sojoji kewaye da Abu Jahil amma ya sa takobi ya kutsa ya kutsa ya sari nasara tara ya kiriyarin hanya da ya ja baya sai ga hanya ta fara buduwa